أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين سؤال بركة درجة قيمة muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana yinin goma sha biyu na wannan wata na Ramadana mai albarka na wannan shekara ta hijiriya 1446 wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan uku na shekarar miladiya 2025 idan yan uwa suna biye da mu dai muna wannan suratul mu'minun in har yanzu za mu tashi aya ta 74 da yardan Allah بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون نعم الله مدعوكة سركنا وإن الذين للي للي حقكما waɗanda ba sa imani bil akhirati da ranar lahira da ranar tashin alƙiyama to an istirafi waɗannan za ka same su su suka kauce wa lanaki buna wallahi su suka zame suka kauce suka bar hanya madaidaici domin duk wanda ya dinami ya ƙaryata alƙiyama ba za ka tsaya ba babu hisabi to ba ɓarnan da ba zai maka a doron ƙasa ba ba ta asar da ba zai yi ba saboda ya san babu hisabi babu wuta bai yadda akwai wutan ba wanda kaga yana taka tsantsan a duniya yake kiyaye haƙƙin jama'a yake kiyaye mutuncin jama'a yake kiyaye dokokin Allah saboda ya san akwai ran da za a tsaye da shi gaban Allah a masa hisabi kuma ya san jahannama tana nan da gaske ne ba ƙarya ba ne ya san aljanna tana nan gaskiya ne ba ƙarya ba ne ya san akwai zaman kabari akwai tasowa daga kabari to za ka ga yana tata tsantsan in ban yi hattara ba faranan hisabi na shiga uku in ban daina abin da nake fa jahannama tana jira na to ina ga wanda aka ce bai ma yadda zai mutu ya tashi ba bai ma yadda akwai aljanna ba bai ma yadda akwai wutan jahannama ba babu wani hisabi in an mutu an mutu kawai shi kenan to irin waɗannan in ji Allah rashin imani da alƙiyaman na shi yasa suke barna a doron ƙasa domin ko mutum ne yake abu in kace mai wane in na je gida zan ga baba fa kuma ka san baban na yanda yake ba zai barka ba da Allah mutum ba zai taka tsantsan ba to bai da baban bai da baban ba mai faɗa mai aji bai ma yadda ba to mutumin da bai yi imani da ranar lahira ba ya kauce wa tafarki madaidaici ya mutanta lahira to za ka ga iri waɗannan su ne maɓarnata masu kasadi a doron ƙasa walau rahimnahum Allah ce da za mu musu rahama mu tausaya ma irin waɗannan mutanen waka shafna ma bihin min burin mu yaye musu matsalolin da suke ciki misali na rashin ruwan sama na rashin abinci na fari mu yaye musu mu eh, yaye musu fashi ba fashi ba ɓarayi to da za mu yaye musu wannan kaga mun ɗauke musu duk wata damuwa to da maimakon su dukufa su bauta wa Allah su gode wa Allah sakamakon wannan abin da Allah ya musu min eh, lalajju fi tughyanihim ya'mahun zaka ga kuma in suka samu walwala komawa ɓarnar za su yi komawa ɓarnan su kutsa cikin ɓarna ya amahun suna ta fasadinsu ɗan adam haka yake idan ya shiga matsala ya roƙi Allah ya warware masa in Allah ya warware masa kuma sai ka ga ya mance da yanda da yake a daɗin sai ya koma wata ƙaya kuma yanzu inda yana cikin baƙin talauci da ƙunci da wahala na shekaru ya roƙi Allah ya yi masa da zaran Allah ya azurta shi ya ga ya ɗan ɗaga sai ya fara kashe mutane ya fara cin mutuncin mutane ya fara cin zarafin mutane in ka ce masa ba kai ba ne da na sani a sana'an yankan rake ko farce ce ni ɗin ƙarya kake yi wannan dukiyar ni na tashi a gidan dukiya ne kuma gado ne sai ya yi musu yadda da yake a da Allah ce talla innal insana la yataha an ra'a ustagna Allah ce talla ku saurara ku ji ɗan adam la yatgha wallahi mugu ne inda kuke gani shi ɗan ta'adda ne mai keta iyakokin Allah an ra'a ustagna musamman lokacin da ya ga ya samu wata ‘yar wadata ya ɗan kama kuɗaɗe a hannu to nan za ka gane kalan wani ashe ya? wanda da yake maka ta ƙarya ce Rintsina kai da yake na ƙarya ne ashe yanzu ya riƙa ya zamanto ta ƙaya yanzu ko a tsakaninmu za ka gauni da ya mota haka Allah ya ɗan ɗaga shi sai ka ga ya sa tintar glass ya sa wani tero ya sa ma mana kayan kiɗa ne kawai yanzu ka daina ganin shi ma gwansu an koma ɗaukan ƴaƴan mata wannan ne buduwan shi a ah, zan je gun wata girlfriend ina ne zan je gun wata nan zan kullum za ka same shi daga shi sai lalatattun abokai sai ƴan matan shi sai kayan kiɗe-kiɗe kawai da kafin ya samu motan ashe bai samu kafa bane bai samu kafa bane kamar yanda kamar yana taɗawa Allah ne a lisanul halifin shi Allah ni ta ɗaga ni ta ɗaga haka to lallai kuwa za ka ga sakayya Allah za ka ga ni ka bawa mota a ya Allah ai masallaci ba zai je ba zai zo mun ba kuma to kaman haka ne wani da ya dan daga to lai ka nemi natsuwarsa da hankalinsa ta rasa kowa zai take kawai kowa zai take Allah ubangiji ya rufa mana asiri to maimakon mutum yana cikin wahala Allah ya yi masa ya buɗa masa ya zamanto ya duƙufa wajen gode wa Allah shine ibada shine sadaka shine gina makaranta shine gina islamiyya shine kulawa da marayu taimakawa a scholarship taimakawa kuɗin makaranta taimakawa marasa lafiya demo kake bara demo dukiyar take haɓaka amma hai mutum kaga kawai ma malan ƙarshen ta sai ya ƙaura ya bar ƙauyen su ya ce ya samu ni ɗan fili a abuja ya gina ya yi ta lalaci ya yi ta shirmensa saboda babu dangin uwa balle na uba a can ɗin mai ce mai wa ne ka kula wa ne ka yi hattara wa ne ka daina babu sai ne sance su kawai ya canja abokanai na kirki da ya sani ya canja abokan hulɗa ya canja lamban waya ya je kawai Lalarju, sai ga sun ƙara kutsawa fi tsohuyanihim cikin wannan ɓatan nasu cikin wannan ta'addancin nasu ya mahul kaga suna taɓarnan su inji Allah subhanahu wa ta'ala suna ta sharholiyansu wa laqad akhadnahum bil azabi Allah ce dama can mun taɓa kama su da azaba wato kafirai ‘yan uwansu a can baya, sun yi irin wannan muka halakar da su muka saukar musu da azaba muka ɗanɗana musu azaba ta fari ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين mun kama su da fari mun kama su da jaraba daban-daban jini ne su ɗebi ruwa ya koma jini da kwarkwata wal kummala wal dafaji'a da kwaɗi mun taɓa jarrabar su irin wannan amma fa mastakanu wallahi ba su taɓa miƙa wuyansu ga Allah ba ba su taɓa miƙa wuyansu ga addini ba ba su taɓa miƙa wuyansu ga Allah ba su nuna sun tuba wa ma ya tabarra'una kuma ba su taɓa kaskantar da kansu ga dokokin Allah ba ba su kaskantar da kansu ga dokokin Allah ba hatta idza fatahna daga ƙarshe dai hatta idza fatahna alaihim baban sai da ka kai lokacin da abun nasu ya ƙure ɗaga ƙafan ɗaga ƙafan yayi yayi mun ɗaga mun ɗaga sai da ta kai daga ƙarshe dai fatana alaihin baban za zabin shadidin muka buɗe musu ƙofa ta azaba ƙofofi na azabtarwa masu tsanani idahum fihim mublisun sai ga sunan mamalan fuskokinsu a murtuke suna kiraye-kiraye suka zamanto abin tausayi in ji Allah babu mai kwatansu in ji Allah babu mafita abun ya kure yanzu halakarwa ce kawai ta zo musu ko kuma mutum mutuwa ta zo masa kawai ya fara cewa a da a jinkirta masa labdil lalla eh, akartumuni ila ajalin ƙaribin a jinkirta mun amun kaza amun kaza lalla akartani ina Allah maɗaukacin sarki ya nuna musu ba zai yiwu ba lokacin kaman kisa lokacin yaƙi azabun Fatana alaihim baban za azabin shadidi Allah ya turo musu runduna da sojoji da mujahiduna su musu ƙawanya su karkashe su su ta ihun neman taimako babu mai kula su inji Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma Allah ya kama su da yiwuwa su ta mutuwa a gani awil kafi. domin kullum fa Allah yana nuna abincinka da arhan abincinka da zaman lafiyanka da kwanciyar hankalinka da samun securitinka wallahi shine ka koma ma Allah ka rika bautata masa ka nisanci abin da ya haramta maka ka aikata abin da ya halatta domin ya ga ma haka yake, ku Qurayshawa eh ku Qurayshawa na aiko muku manzona Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da ayoyina ni ne ubangijin Ka'aba saboda haka falyabudu rabb hadha baiti ku bauta wa ubangijin wannan ɗakin ka'aban da yake garin ku allazi at'amakum min ju'in wanda ya ciyar da ku ba yunwa wa amanakum ya amintar da ku min haufin daga dukkan wani tsoro ba fashi ba a kawo garin makka hari ba a kawo garin madina hari a samu zaman lafiya Allah ne ke yakan mutumin da duk yazo zai yaki makka ni muke yakan abar haka ya je da runduna na ah, giwaye zai ci zarafinku ya rusa ka'aba fa arsalna alaihim tayran fa alaihin alaihim tayran ababila tarmihim bi hijaratin min sijilin fajalahum ka'affin ma'kul ne gama da su inji Allah yaki baya shiga nan to wannan amincin da kuka samu yana zama ne yana wanzuwa ne da abincin da na baku babu abin da babu to abin da ke rike shi fa shine bauta wa Allah da tauhidi da kiyaye dokokin Allah domin yawan saba wa Allah da shirka da bauta ma wani Allah da yawan aikata mata da manya-manyan kaba'irai da watsi da sunan manzon Allah sallallahu wallahi wallahi su suke inviting duk wani bala'i da ka sani da yunwa da takura da rashin zaman lafiya baka zauna da ubangijinka lafiya ba ta ya za a yi ka zauna da mutane lafiya ta ya za a yi ka zauna da su shine mai ciyar da kai kaki zaman lafiya da kai ta ya za a iya ciyar da kai kai mai gidansa da kake aiki a ƙarƙashin shi in ba ka masa ɗa'a bai koranka koranka yake sallame ka daga aiki da kana samu nan kake ci nan kake sha nan kake biyan bukata ya ce ka yi yi, ya ce ka bari taƙi bari in ya san baya sallaman ka in ya sallame ka bai abincinka bai yanke ba eh to wanda abincinkan da rayuwankan da abincinka ke hannunsa kullum kana ce Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zaljalal kai ne kai ne aminci daga gare sa aminci na ke zuwa ka saba masa shi ma sai ya yanke maka hanyar abincinka arzikin ya yanke shi ci da shanka ya yanke zaman lafiyanka da shi tun da babu sai ya barka da jama'a ita wajiba ta da kafi ta nan zuwa nan ana fakonka za a ɗauke ka a bayan gari wani gida wani sa a gidanka ba kana tsoro za a ɗauke ka za a kama hari to baka zauna zama lafiya da mahalicin gaba ta ya za a yi ta zauna lafiya da jama'a ta ya za a yi ka yi abinci ta ci abinci ka yi walwala ka samu kwanciyar hankali babu Allah rufa mana asiri na'am وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يهي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون الله يتهبى دبني إمن دنمك إرن وأنا بذاك بوتا منبا وهو الذي أنشأ لكم sam'a. Allah ce ni na halitta muku jin da kuke ji da shi ni na halitta muku jin ni na ba ku ji din ba za ku gode ma wanda ya ba ku ji ba a yi magana maka ji wani abu ya taso ma ka ji kara ka waiga eh wannan ba ni'ima ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala? je ka tambayi kurman da tun da aka halicce shi baya ji yana jin daɗin rayuwansa wal tara, ganin nan da kuke in ji Allah ni na muku ganin ni na ba ku shi ni na halitta muku gani ka ga abu fari ka tantance shi daga baki da ja da kore da rawaya da karan ɗorawa ga shi nan komai ka gan shi ka ga mutum ka ga wannan ka ga dabba ka ga saniya ka ga tinkiya ka ga kowace irin halitta kana kallonta da idon nan wannan ba ni ina shi. akwai yadda na halitta shi ta bai taɓa ganin menene fari ba ya kalan fari yake ya bakin abu yake ya jan abu yake bai taɓa gani ba ya kaza take ya zakara yake ya akuya take ya tinkiya take ya saniya take ya bunsuru yake ya mangoro yake a ido bai taɓa gani ba fa gidan da yake kwana da hanyar da yake ji sai ya dafa wani a nuna masa wannan rayuwa ce ta daɗi in kana so ka gane ni'iman ganin nan kawai na maka eh, eh, ka ɗauwa kanka alkawari cewa za ka gane kana son ka san ni'iman ganin nan don Allah don Allah daga kiran sallar asuba na na biyu in za ka fita masallaci ka yi alkawarin za ka rufe idonka tsakani da Allah ba za ka buɗe su ba har faɗuwa rana ka yi alkawari ka ce a hakan za ka masallaci a hakan za ka daddafa ka daddafa ka fita ƙofa ka bi hanyar masallacin da ka sani shekara da shekaru kana daddafa ka je masallaci a yi sallah da kai ka dawo kana abin tattabawa dai kana tattakawa ka yi wa Allah alƙawari ba za ka buɗe ido ba ka zo a kawo maka abincin karyawa kar ka buɗe ka kalle shi ka ci a haka sannan kuma a aje ma ruwa ka je in kuma dama kai ne ka je zuba a bokitin da kanka ka kai bayan gidan duk ka yi su idonka a rufe ka shiga ɗin ka yi wankan ka fito duka kar ka buɗe kana daddafa ka shafa mai eh ka lallaba ka tattaɓa wani irin kayan kala kake so yau ka sa baki kake so ko fari ko ja kaga za ka iya tantance su ka sa ɗin ka yayi mode kawai da agoge suke ka yayi mode ka sa ka sa takalmi eh ka shafa man kada ka kalli madubi don baka da ido ka ɗaukar kanka wannan alkawari kana son ka san ni'iman ido yau da ni'iman gani ka tafi a haka ofis ka tafi a haka wajen sana'anka ka da rubutu wannan za ka yi a ofis ɗin kai manaja ne kaga za ka iya ma rubutu tunda yau baka koyi ma abin nan makarantar makafi baka ma koya ba ka duba za ka iya karanta qur'ani ka duba ita da kake sayan nama ka je kana iya ganewa ko mangoro ko ayaba ka har ka zaɓi mai kyau wanda choice ka kai kake so ka je ka ce za ka sai takalma ko yaji kada gani za ka iya zaɓen wanda ya birge ka kake so har ka ɗauko ka sa a leda ka ce wannan ya mu a kawo maka ɗari a baza sai dai ka tattaɓa haka to kana iya gane mai kyau ɗin dole ta nemi wani ce da Allah duba mu wannan made in ina ne Italy ne ko Nigeria duba mu wannan German ne duba mu ya kaga wannan fa'idon a kira a zahar ka je masallaci a haka ka koma gida ka koma ofis ɗin ka je kasuwanka a kira la'asar rana na faduwa ka gwada buɗe idan za ka ga ta gamu da wata ni'iman da baka taɓa gamuwa da ita ba yau kuma za ka gane ka shiga wani irin kunci da musiban da baka taɓa ganin shi ba a rayuwanka rufe idon nan da kai na 12 hours rufe idon nan da kai to Allah yana nuna maka wani a haka ya halice shi haka yake rayuwa kai duka ya bar maka waɗannan to ashe ba za ka kalli abin la'akari da idon abin da zai wa'azantar da kai ka ƙara imani da ido ba sai kallon fina-finan batsa amfanin idon kenan to idan Allah ya yi ma ke ɗauke shi fa sai kallon abin da bai da kyau jin naka da Allah ya baka can aka toshe baka jin komai yau ka tsallaka titin nan a yi tahon baka ji ƙaran motan ma baka ji na mashin ma baka ji haka za ka faɗa titi amma da Allah ya baka ɗin na jin music ne fa na jin wake-wake ne fa ba na jin ƙur'ani ba ne ba na jin wa'azi ba ne ba na zuwa a ji gaskiya a bita ba ne a ji karya a kauce mata duk ni na muku wannan wal afidata kuma na ba ku hankali da tunani in ji Allah zuciya zuciya wanda ita ce za ta tunano maka Kuduran Allah ta hararo maka ikon Allah da darajan Allah bayan ido ya kalli sama ya kalli sama ya kalli sama kunne ya ji ya ji ya ji zuciya kuma kai ya zo ya rika analyzing ɗin abubuwan da ka gani har ya kawo maka cewa lalle Allah abin bauta ne kawai a dama su ne channels ɗinka na imani da Allah wal babu kunne babu ido zuciyar ma an dakushe ta babu ita ai in Allah yana so ya gama da mutum yana tajitin waɗannan ne فختم على سمعهم وأبصارهم وعلى أبصارهم ختم الله على قلوبهم وعلى أبصار وعلى سمعه وأبصارهم بشاوة إذا الله yana sai gama da mutum yace sai un sanya rufe a idan shi ba zai taba ganin alheri ba taba ganin gaskiya ba rufe kunnen ba zai taba jin alheri ko gaskiya ba wa khatama ala qulubihim zukatar kuma sai un silin din su yanda gaskiyan ba zai shiga ba shikenan khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ga sunan fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan maradan shine ciwon zuciya kawai inna sam'a wal basara wal absara wal inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu jinka da ganinka da zuciyanka abun tambaya ne a gobe iyama. waɗannan abubuwan idan Allah ya ɗauki ɗaya mutum ya samu matsala a rayuwarsa to ya baka su duka to shine Allah ce ku yi la'akari da waɗannan abubuwan guda uku ni na halitta muku su na ba ku su amma duk da haka ƙalilan ma tashkurun ɗan kaɗan kuke gode mun bisa wannan ni'ima ɗan kaɗan kuke gode mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah sannan na gaba Allah ya ce wa huwa alladhi zara'akum ni Allah nan da nake cewa ku bauta wa kuna ci kuna bauɗe mun kuka kafirai ni ne na halicce ku fil ardi a doron ƙasan nan ni na ajiye ku a kai na halicce ku a kai na sanya arzikinku a kai na sanya rayuwanku a kai komai naku a kan ƙasan kuke yi kuka yi gini a kanta kuka yi aure a kanta kuna noma a kanta ku tona ruwan sha a kanta komai naku a kan ƙasan kuke yi kuma ku yi hanyoyi ku yi airport a kan ƙasan jirgi ya wulla ya tashi ku yi hanyoyi na mota ku yi hanyoyi ga sunan duk ni na muku wannan in ji Allah kuma in kuka rayu kuka gama kuka mutu wa ilaina tuhsharun a gare ni ne za ku tattaru gaba ɗaya ku dawo mun in ji Allah subhanahu ta'ala duk gudun mutum duk tsaurin mutum sai ka dawo mun in ji Allah yanda ka san in kai jifa sama duk yanda jifa ya zo karshen ta zai dawo kasa Allah ce wa ilaihi tuhsharun gare shi shi Allah za a tara ku ranar tashin kiyama saboda hisabi kowa ya ga irin aikin da ya ya ga sakamakon shi ya ga makomarsa kuma a ranar inji Allah haka nan wa huwa labin yuhyi wa yumitu Allah ce ni nike rayawa nake kashewa kuma wala ikhtilafu al-layli wan nahar ni nike jujjuya yini da dare ni nike sarrafa su yanda daga dama wata rana unsa daren da yinin 50-50 wata rana unsa dare ya fi tsawo sai ka ga ka yi ta bacci musamman lokacin sanyi in nan to za ka ga dare yana tsawon gaske awoyin yinin kaɗan ne in ji Allah Shi ne musulmai mumunai magabata suke cewa lokacin ganimatul muslim kenan lokacin ɗiban ganiman musulmi Shi ne lokacin sanyi da dare ke tsawo saboda mai za ka tashi ka yi sallah ka yi sallah ka yi ƙiyamun lailin ka yadda kake so ka yi baccin ka yi baccin ka yi baccin ya ishe ka kuma ka tashi ka je sallar asuba darau kuma in ka ɗauki azumi da ranar to ba za ka ji zafi rana ba don lokacin sanyi ne kuma awoyin yinin kaɗan ne ka ga nan da nan ka kai azumi ne malamai suka ce lokacin sanyi ganimatu kulli mu'min ganima ne na kowane mumini Allah ya yi shotinin ɗin yini kana yi sai ka ga awoyin ɗan kaɗan ka kai azuminka kuma lokacin sanyi ne babu zafin rana ba za ka san kana azumin ba da daddare kuma ka yi baccin ka yi sallan ka yi baccin ka yi sallan yadda kake so kuma ka tashi ka riski asuba to wata rani ni ce haka in sanya awoyin daren su fi tsawo na yinin kaɗan wata rana kuma in sanya awoyin yinin masu tsawo daren ɗan kaɗan da ka kwanta yanka ji ana asalatu yanka ce kai yaushe na kwanta eh irin shi na in ka sa agogon alam dab da kai kaga ka dije shi kawai ka ce yaushe na kwanta shi yasa ake aje shi can nesa ko ka kwanta ya dame ka da ƙara kai ba ka yi baccin ba kai ba ka tashi ba gara ka tashi to in ka tashin har ka ɗan taka ka je ka kashe shi can ka dawo to baccin ko ka ko ka so ya tafi amma yana dadda bargonka kana yana buga kana cuta hannu za ka bige shi to Allah ce wa yake yin haka wa yake yin haka inji Allah yake jujjuya waɗannan lokutan dare da na yini don duka kuma maslahan musulmi ne in tsawaita daren yinin kai ta neman abincinka kai ta nema ka dawo gida in ya tsawaita eh, daren kuma kai ta ibada kai ta abin duk Allah ce ni nike haka kuma uraya wanda na ga daman rayawa in kashe wanda na ga daman kashewa zulmi yake afala ta asiluna ba ku da hankali ne ba ku hankalta ne ko kafirai ni ne mai rani ne mai kashe amma kuna ja da ni kuna ja da ni rayuwarka a hannuna take ranka a hannuna yake na ga dama in kashe ka ka baka wayi gari ba ina da wannan ikon ka sani amma don rashin hankali kana ja da ni kana ta Allah bai isa ba ba za a yi din ba subhanan ga jinka in na ga dama in ɗauke in na ga dama daga baccin nan ka tashi ba ka gani ka makanci duk ina da wannan amma kana ja da ni kunce yi ka ce ba za ka yi ba in turo zo ka yi fada da shi ka zage shi wannan samu hankulan ku ne to maimakon duk waɗannan hujjojin da Allah ya kawo musu in su yi tunani su mika wuya Allah ce bal qalu misla ma qala al-awwaluna da buɗan bakin su sai suka faɗi irin maganganun kafiran farko ‘yan uwansu, irin maganganun da suka yi na halaka su na gama da su, sai na yanzu su ma irin maganan suke yi. Me suke cewa, ƙalu aiza mitna wa kunna turaban, e eh, suke muɗin ne, wai idza mitna wai in muka mutu, wa kunna turaban muka zamanto ƙasa, wa izaman muka zamanto ƙasusuwa suka rujiddige. a inna mab'ufun mu ne za a tada wannan ƙarya ne haka na farkon suka yi na gama da su suna da tarihi fa amma sai abin da waɗancan suka faɗa shi ma nan yanzu haka suke faɗa suna musu cewa ba za a tada su ba babu kiyama babu hisabi in mutum ya mutu ya mutu gara a busashe a ji daɗin rayuwar a yi sharkoliya a yi abin da aka ga dama shi sa suke haka din saboda ba su yarda da rayuwar lahira ba wanda yadda da rayuwar lahira wallahi shi ne yake ɗan sa makan shi linzami in ma baya ji yayi taɓe taɓe za ka ga da dare an zauna ana istighfari wataƙila ce zan ɗan je umra kwana biyu to ya san yana yi kuma ya san ga yanda zai ya ɗan goge dai eh, kuma ya ce akar kalla a samu adda insha Allah a bisa wata bukata irin waɗannan bukatun suna isowa nan eh, an yi an yi a bar wani abun an kasa a taimaka mana a taimaka ga sadaka wallahi azim wani abin da yake baya so a ransa wallahi wani in ya sati Allah kuka yake na dama yake kuka yake amma ya kaga kuma ya koma ya koma Allah ubangiji ya rufa mana na'am لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كافران سنشي كاي مومن جئي منا جل بارن ساشن القيامة duk annabin da ya zo sai ce akwai ranar tashin kiyama za a ta da ku wallahi akwai jahannama akwai kaza akwai kaza suka ce tun kakannin kakannin kakannin magabatanmu muna jin wannan labarin alkawarin har suka gama rayuwa kakanninmu na biyar shuru na hudu suka biyo shuru na uku suka biyo shuru na biyu shuru na na ɗaya shuru tun muna yara mu ma muna ji har mun girma mun zama to mu ma kakannin shuru ba mu ga wannan alƙawarin alƙiyaman ba har mun zama to kakanni su ma mu har sun zama to iyaye jikokinmu da tattaɓa mu ga sunan har sun zama to kakannin waɗansu kullun labarin alkiyama in ba ku yi ba alkiyama in ku ba ku yi ba hisabi in ba ku yi ba za a tsai da ku gaban Allah mun daɗe muna jin wannan frauting fake news mun daɗe muna jin tatsuniyar gizo da koke kawai sai ku yayi ku faɗa mana tun da ake faɗa har yau ba ga kiyaman ba Na na wu'idna nahnu wa aba'una an mana alƙawarin alƙiyaman nan tun tuni mu da iyayenmu da kakanninmu haza irin waɗannan maganganu hmm? min qablu tun zamanin da in haza illa awali na wannan tatsuniyar gizo da koki ne kawai labarun mutanen da ne kawai kawai ma malam labarun mutane magana jari ce kawai wannan maganganu ne novel ne kawai abu ne kawai in ya zo sai a rubuto shi sai a zo a faɗa mana fai da hakika bai da gaskiya babu asali ya faru mana alkiyama fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin za ka ji har suna challenge annabi ka kawo mana wannan abun mana in da gaske kake mu mun zaku mun gaji da gafara sa ba mu ga tsaho ba kiyamar ka zo mana ya yake tsoron ta ne haka za ka je kafure in ya shimfiɗa kafa yake mahalicin sa ki mahalicin sa je ka gama Allah naka da ya turo ka ayi alkiyama man mun dade muna ji ayi ta subhanallah Allah ya ce ya Muhammad ga tambayoyin da nake so ka yi makafiran nan masu musu na inna, masu ja da kai inna, da Allah ka isar musu da tambayoyi na kaman haka ya Muhammad mu ji wani ansa za su bayar bismillah قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون da tambayoyi uku Allah ya ce a tambaya masa annabi ya tambayi waɗannan kafiran da mushirkan masu musun Allah Ulka gaya musu ya Muhammad ga tambaya ta ni Allah wai ni limanin ardu kasai da ƙasan nan da kuke rayuwa a kanta na waye ne wa man fiha da duk wani abun da ke rayuwa a doron ƙasan nan tsawa'un ɗan adam ne ko aljani ko dabbobi ko tsuntsaye ko tsirrai ko bishiyoyi ko duwatsu ko menene dukkan su na waye ne mallakan waye ne in kuntun ta'alamun idan kun sani idan kuna da ilimi ku gaya mana sayakuluna za su gaya maka da bakinsu ya annabi Muhammadu lillahi na Allah ne mallakan Allah to da na abin da kuke bauta din ina suke existing ba a doron kasan ba ne to har allolin ku mace nan su ma na Allah ne halittar Allah ne ajiyar Allah ce Ƙarƙashin kulawar Allah suke to da kun buɗe baki da kanku kun ce na Allah ne kiristoci ba su ce na Jesus ba ne kasan shi ya halittu ba su faɗa ba yahuda ba su ce na uzairu ba ne ko ba ku ce na lata ba ne waɗancan ba su ce na uzza ba ne waɗancan ba su ce na manata ba ne duk gumakan nan ba wanda kuka ce ƙasar da abin da ke cikinta nasu ba ne na Allah kuka ce to afala ta zakaru ba kwa wa'azantuwa ne to idan na Allah ne ku bauta ma mai wannan mana inda kuke rayuwa yanzu mutum iya ya baka gida ka zauna har iya rayuwanka don girma Allah mai ya dace ka rika masa girmamawa da darajawa da kimanta da ya masa da'a domin ka san kana sa'a masa zai zai da kai to ni na halicci kasan na ajiye ku na gidajenku da cinku da shanku da abincinku da komai da abin da yake ɗauke da shi kun ce nawa ne kuma kun ce za ku min bore ba za ku bauta kuna ganin ba zan shafe ku a bayan ƙasar ba kamar yadda mai gida in baka masa da'a ya fidda kai gidan tambaya ta biyu kul ka gaya musu ya muhammad in ji ni ni allah Marrabbu rabbu samawati sab'i wane ne da yake renon sammai da kasai da abin da ke cikinsu wa yake su? wa yake sustaining din halittun da suke cikin sammai bakwai din nan wa rabbul arshil azim da ubangijin al'arshi mai girma ka gaya musu wane ne ke kulawa da su wane ne ke ɗaukar ɗawainiyan rayuwansu da komai ɗinsu sayakulu na lillah da buɗan bakin sai su ce na Allah ne Allah ne ke wannan su Allah ce afala ƙuna ba za ku bauta ma wannan Allah ba ne ba za ku bauta ma wannan Allah ba ne ba za ku bauta mai ba tun da shi ne ubangiji sammai kasai fa zai iya hana ku ruwan sama tun da shi ke zubo ruwan sama daga wajen zai fi zidin abu na ɗin shi a iskan eh, menene ɗin nan oxygen duk daga nan yake zuwa Allah zai ɗauke fa riƙe tun da rana a ta saman take Allah zai iya ɗauke haskenta da na wata da na taurarin duka duk wani abun da yake zuwa muku daga sama Allah zai riƙe shi wa fi sama'i rizqukum wa ma adun arzikin ba daga saman yake zuwa muku amma kuma kun ki bauta mai saman fashi ya rike ta ya hana ta rikitowa in ya sake ta ba an gama kul man bi yadihi malakutu ga tambaya ta uku ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai malakutu kulli shay'in mallakan duk wani abin da kuke ganin shi a duniyan nan waye mamallakinsa da hannunsa waye yake rike da waɗannan abubuwan da hannunsa shine mamallakinsu wa huwa yujiru wala yujaru alaihi wanda shine mai yin abin da ya ga dama amma babu wanda isa shi ya taɓa shi in kuntum sadiqina in kuntum ta'lamun idan har kun sani ku bani ansa in ji Allah wanda yake da iko akan komai yayi komai yanda ya ga dama amma babu wanda yake da iko ya taba shi Allah din sai na lillah za su ce duka na Allah ne to Allah ce fa Allah tusharun ne kan sihiri ake muku ne kawar da hankalinku ake ne a Shi shine sihiri da ta lafiyayye amma hankalinka gaba ɗaya ya tafi wani gu to wai sihir ce kwakwalinku da tunaninku ake yi ne nan kun ce Allah ne ya mana Fa a haɗu a bauta wa Allah kai ka gudu ka ce Yesu kai ka gudu ka ce wane shehi wane kai ka gudu ka ce wali wane kai ka gudu ka ce lata ka ce uzza ka ce manata kai ka ce wane wanda ya rungumo doki wanda ya rungumo saniya in ka je Asian country yake shine Allah shi wani ya rungumo biri in ka je Asian country wani kumurci maciji ke bauta ma wani sa wani giwa to da ya kamata amsa idan ka ce wa samai daga zaka ce giwan nan ta halice su shi yasa nake bauta mata don na san amfani da ke samu daga sama amma a'a ta ce Allah ne nan kuma ta ce giwa to ya ƴan uwana musulmi a kashe kashen tauhidi a kashe kashen tauhidi bangarorin tauhidi sun kasu kashi uku tauhidi ya kasu kashi uku akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifat akwai tauhidin rububiya shine tauhidin kaɗaita Allah da ayyukansa ka kadaita Allah ka yadda babu mahalicin mai sai Allah har zuciyanka haka ka yadda kai imani ka yadda aikin saukar da ruwan sama na Allah ne shi kaɗai ke yi in ya riƙe ruwansa ba mai saukar da shi in ka yadda akwai wani da ya isa saukar da shi ka zamanto mushiriki mai haɗa Allah da wani domin ta haɗa shi a wajen yin aiki irin na Allah alhalin Allah ne kaɗai yake yi to ta yadda Allah kaɗai ne mai rayawa shi ne kaɗai ne mai halittawa shi ne kaɗai ne mai azurtawa wannan ta yadda duk ayyukan da Allah yake shi kaɗai yake ba ɗan adam da yake iya yin irin to shi ne in ka yadda da wannan ka yadda da rububiyar Allah ka kaɗai ta shi a ɓangaren halittarsa sai tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine aikin bawa ka kadaita Allah shi kadai da ayyukan ibadanka sannan ka yi ta direct ka mika ta zuwa ga Allah kawai har zuciyanka don Allah kai ba don riya ba ba don a yaba maka ba ba don a biya ka ba ka yadda yankan da kake yi sallan da kake yi azumin da kake yi hajjin da kake yi karatun ƙur'anin da kake yi duk waɗansu nau'ukan na ibada shine bawa ya kadaita Allah da su shi kadai kada ya shigo da wani a ciki faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan ayyuka da ibada kai su tsantsa wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya shigo da wani cikin ibadar da yake yi sai tauhidul asma'i wa tauhidin sanin sunayen Allah kai da babu wani Allahu a duniya sai Allah kawai rabbus samawati duk wanda ka kira sunan shi yake ya sunan ka ce Allahu ka ce kai kai Fir'auna yi wannan ganganci yace ana rabbukum al'a'la ya ari sunan Allah shi ma yace shi ma madaukaki ne bai ta da abin nan ba kaida shine al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir gashi nan sunayen Allah to anan malamai sun kawo malaman tauhidi aqida sun ce waɗannan tauhidin guda uku idan mutum ya yi dinayin guda ɗaya ya ƙi ɗaya ya yi rejectin guda ɗaya to yana nan a kafiri yin imani da biyu da ƙin ɗayan ba zai taɓa mai da kai musulmai ba yanzu wannan kafirai a nan na zamanin manzon Allah sun yadda da tauhidin rububiya abinda ake so a nuna mana sun yadda da tauhidin rububiya wai mahalicin samai mai suka ce sammai bakwai waye halittun kasan bakwai waye mai rayawa waye mai kashewa wane ne mai ina tambayoyin waye mamallakin sammai da kasai da abin da yake cikinsu gaba ɗaya sun ce Allah ne waye ne komai yake hannun shi ta hanyar mallaka wanda yake da iko amma ba a da iko a kansa duk sun ce Allah ne to sun imani da tauhidin rububiyya hatta zamanin manzon Allah kafirai sun imani da ba a taɓa samun faɗa ko ja'un ja a kan tauhidin rububiyya ba har mu waɗanda ba musulmi ba na yanzu zamanin mu kiristoci na yanzu sun yarda da cewa a ɓangaren halitta da ɓangaren ayyukan Allah sun yadda Allah ne ke kaɗai ke yi yanzu a za ka tambayi John ko Bulus ko Marcus ko Peter ko Samuel ko Emmanuel ka ce masa Emmanuel sai da safe me zai ce Allah ya kai mu ba sa faɗa ya yadda Allah ne ke rayarwa har gobe ya yadda Allah ne ke rayarwa har gobe imaniyar kwana biyu ban ganka ba ce ayya ai na yi rashin lafiya amma Allah ya bani ya bani lafiya imanuel ya gonan ka ina ce kai ai mun gode wa Allah gona ta yi kyau ba sa faɗa waye kyau waye tsirar da gonan waye ya sa ta yi kyau Allah ne ka jiya muku ruwa ka ai mun gode wa Allah ya mun samu ruwa sosai sosai Wa ya imani ya saukar da ruwa ba za ka taba jin ya ce maka yeso bane to amma problem din yayin da aka ce masa to imaniyan zo mana wanda kace shi ya kai ka gobe ya raya ka zuwa gobe shi ya baka lafiyar nan shi ta yadda ya saukar maka da ruwan sama shi ta yadda ya tsiro maka da gona har kai kai kyau kana kana godiya mu haɗu mu bauta masa mana ya ce a'a shi yeso yake shi ne matsala sun yadda da rububiya amma uluhiya ne matsala mu haɗu mu bauta ma wancan Allah da ya wannan abu a nan kan kowa sai ya kira nashi kowa sai ya kira nashi a ba yahuda ya kira uzairu wannan ya kira yesu ko fatuwa zai yaga zai ga hatsari mota ta kunce birki babu ya laluba babu kuma ya yi rami har ya shiga ramin nan yeso yeso jesus jesus har har ya mutu saboda a wannan lokacin tauhidul uluhiyya ne domin addu'a ibada domin addu'a wa za a kira a wannan lokacin bala'i in musulmi ne za ka yana inna lillahi wa inna ilaihi raji la ilaha illallah subhanallahi la haula wa la quwwata za ka ga musulmi 100% Allah zai kira in terms of difficulty amma shi har yanzu Jesus, Jesus, Jesus. to shi ne can kuma in ya da ta cewa ya ma ruwan sama ya ce Allah ne mu bauta masa ya ce a in an zo yi ibada ya ce Jesus, to shi ne ake so a nuna mana don kayi imani da tauhidun rububiya ka yin tauhidun uluhiya ba zai taɓa mai da kai musulmai ba domin waɗannan da annabi ya yaƙa a uhudu ya yaƙe su a badar ya yaƙe su har ya gama rayuwarsa dukkansu sun yadda sammai da kasai na Allah ne shine mahalicinsu duk abin da ke cikinsu na Allah ne duk gonaki na Allah komai sun yadda da shi amma walam yudkhilhum fil islam wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallama zalika fakarar khusumatan bainal anbiya'i wa umarihim inda aka samu khusuma tsakanin annabawa da mabiyansu akan tauhidul uluhiyya ne ba akan tauhidul rububiyya bane hatta in ka ji ayi religion crisis akan tauhidul uluhiyya ne wajen bauta ne ba akan tauhidul babu inda musulmi ya taba samun jayayya har aka faɗa cewa Allah ne ya saukar da ruwan nan cewa ba Allah bane ba taɓa samun matsala a wannan ba amma wajen bautan ne ake samun matsala shi yasa ina kanta na bautan masallaci ne mu je mu kone shi ina inda ake bauta Allah eh, suke bauta na coci ne mu je mu kone shi to anan ne ake samun matsala to shine ake nuna maka fa yin imani da tauhidin rububiyya kawai wallahi ba zai mai da kai musulmi ba domin kafiran zamanin manzo Allah sun yi imani da shi amma an kashe su a matsayin kafirai kuma za su shiga wuta na fiha abadan Allah rufa mana asiri Allah ce bal atainahum bil haqqi ya ce waɗannan kafiran tabbas mun zo musu da gaskiya mun tambaye su da kansu waye kaza sun ce Allah ne waye kaza sun ce Allah ne to wannan kamun talala za a musu su yi confessing Allah ce mun zo musu da gaskiya amma wa innahum lakadibuna mutane ne makaryata marasa son gaskiya shi yasa suka karyata nan su ce Allah ne wajen bauta masu ce a'a والشهادة فتعالى عما يشركون تو ga inda problem din yake inda aka ga matsalan tauhidul uluhiyya da suka zo suka ce Allah yana da ɗa Allah yana da ɗa shine Yesu muna bauta ma Yesu shine suke bauta ma wani suka ce allolin ma abin bautan ma uku da ita Maryam ɗin da ruhi mai tsarki da shi annabi isa waɗansu ma suka ce kaza to ga inda problem ɗin yake can a tauhidin rububiya babu matsala duk mu da su mun yadda mahalicin sammai da kasai Allah ne abinda ke cikin su mallakar Allah ne amma ga inda muka sha bamban da su so a nan ne ake yaƙi ake fitina ake samun religious crisis su sun ce Allah yana da ɗa mu kuma mun ce ulhu Allahu ahadun ne Allahu samadu ne lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad su kuma sun ce Allah yana da ɗa annabi Isa ɗan Allah ne Uzairu ɗan Allah ne mala'iku mata ƴaƴan Allah ne a wajen mushrikan Larabawa sai Allah ya maida musu martani ce ƙarya kuke mattakhazallahu min waladin Allah bai taɓa riƙan ɗa ba wa ma kana ma'ahu min ilahin sannan bai da wani abin bautawa da istimila yana halitta yadda nake halitta ya halitti nashi halitta yadda nake halitta yana da tashi samman kamar yadda nake da nawa samman yana da nashi kasar kamar yadda nake da nawa kasar yana da dabbobin da ya halitta ban da nawa yana da kajin da ya halitta ban da nawa yana da rafufukan shi daban Allah ce ba a taba wannan Allah ba duk abin da kuka sani ma fi samawati wal ardi nawa ne inji Allah da akwai wani Allah da yake shiyarin halitta tare da ni idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane Allah ya tattara abin da ya halitta ya koma gefe ya koma territory ɗinsa don Allah akwai inda aka taɓa ji wa ya halicci kuda wani ya fito yake wani ne ko sauro ko kaza a ce kazan nan kun ga kajin na eh to kun daga wancan zuwa nan su ne wanda Allah ya halitta daga nan zuwa nan wanda abin bauta na ne ya halicce su ina babu su ma allolin da suke bauta din in za su yi sacrificing su yanka musu na Allah suke kamuwa su yanka ma wancan Allah ashe wancan ma wajen Allah ya dogara wajen Allah ya dogara in mutum yayi noma ya girbi yayi huda ya girbi in zai cire waina sadaka wa gumaka makaran da Allah ya tsayar masa ne zai auno ya ɗebo ya kawo Allah nashi buhu ashe na Allah shi ma aka ɗebo aka kama wannan Allah shi ma wannan Allah ashe ya dogara da wancan ne amma afala ta sun kasa ganewa hmm? sai ka ji an ce ka yi sadaka wa aljini ka yi sadaka ma wannan ya ce ka kamo rago ya ce to ina ragunan da shi wannan Allah ya halitta cikin nashi zan kamo ba zan aro na wancan Allah ba babu to shine Allah yake da akwai wani Allah bayan ni Allah kuma ya yi halitta irin wanda na yi da kowa ya tattara kayan shi ya koma ne gefe yanzu muna ganin shugabannin ƙasa kowa ya tattara kayan shi wannan ya koma shine shugaban ƙasar Najeriya ga ira yankinsa can ga na kamaru ga iya yankinsa can na gana ga iya yankinsa in ka shigo ma wannan wance ya shigo mana a yaƙi a ce ya shigo mana ƙasa da kilomita ɗaya a yaƙi ya shigo mana ƙasa a yaƙi kuma in za ka shiga sai ka nemi izini to da allolin ma biyu ne da kowane allah shi ma ya ware ƙasarsa da abin da ya halitta da tsammansa da ƙasansa yawa wancan allah iya ga dama ya musu ruwa lokacin rani mu ko Allah mu ya mana ruwa a lokacin da muka saba a wancan ce shi ruwan shi na sati biyu zan yi wa mutanensa ko halittunsa can kowa da ya ware in ji Allah to tun da ba ku ji an ware ba Allah ɗaya ne tun da kuka ji shuru ana zaman lafiya to Allah ɗaya ne wala ala ba'duhum ala ba'din da wani Allah wata rana zai kai ma ɗaya Allah hari ya bige shi ya kwace kasansa ya hada da nashi da halittunsa ya haɗa da nashi aka ce alloli biyu na faɗa eh to tun da kuka ji ba faɗa an ce muka alloli biyu suna faɗa babu su to Allah ɗaya ne subhanallahi Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya wuce inda kafirai suke tsammani Allah ya tsarkaka da a ce masa yana da ɗa domin mai ɗa kamar yana da sha'awar mace kenan duk wanda yake bukatan ɗa akwai ran da zai gaza ƴaƴansa su taimaka masa akwai ran da zai mutu ƴaƴansa su gaje shi akwai ran da wani abu zai fi ƙarfi shi ƴaƴansa su shigo su je baba mu kake zaji ko kai ne kake da ta matasa a gida ai in ka zo kai rashin kunya kaga wannan ya fito kai ya ne kaga wani ya fito kaga mutum ya ce a ba nan gidan bane saboda yana da ‘ya'ya akwai ran da zai gaza ce kai ku zo ayyuka na na bar muku tafiyar da harkokina ni shekaru sun zan rika hutawa a gida ku kashi da sha a gida komai gashi nan ku gudanar da business ɗina Allah yana gazawa kai ka wakilce ni je ka mun kaza zan yi bacci la ta akuzu husinatun wala naumun shi Allah din to duk wanda ya atakin da ga Allah ya nuna Allah ya gaza ni ko zai gaza nan gaba ya bukaci mai taimaka masa alimul ghaibi makanin abin da ke koye wa shahadati da abin da ke bayyane fata'ala. Allah ya yi nesa can amma yi na ga abin da ake haɗa shi da shi na shirka Allah ya fi ƙarfin haka ya yi nesa ba ba ba ƙaramin nisa Allah ya da abin da ake attachin din shi zuwa ga Allah na sifofi na kaskanci da kaskantarwa wannan sai dan adam ne zai buƙaci da Allah ya ce ni ban da ni amma sun ce kana da shi ka duba fa ƙarfin ƙarfin eh, hali irin na dan adam kana da shi Yesu dan ka ne kana da shi Uzairu dan ne kuma har ya fito ya ya mutu a haka yana defending ɗan Allah haba ma mana Allah rufa mana asiri to abin da ya saukaka kenan a yau bari mu je tambayoyi guda biyu ne insha Allah ta'ala tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ƙara malam basira da juriya amin wata baiwar Allah na baran addu'a addu'a ga mahaifiyarta ba ta da lafiya da fatan Allah ya kawo mata sauƙi Allahumma amin Allah abin ya ta lafiya ya sa kafara ne a gare ta tambaya ta biyu a takarda ta biyu tana ce assalamu alaikum malam ina yi maka fatan alkhairi a ko da yaushe Allahumma amin don Allah malam ina son a ƙarin bayani akan kafara ne ni na yi rantsuwa akan ba zan amsa wani abu ba to sai daga baya na duba maslaha maslaha eh, maslaha amsawan zai fi amfani to yaya zan yi to Allah ya ce manzo Allah sallallahu ce, wanda ya rantse akan ba zai yi abu ba sai ya ga alkhairi yana cikin yi din to yayi din sai yayi kafarar rantsuwan shi azumin kwana uku ko ya ce da miskinai goma abinci su ci su ƙoshi, ko ya musu riguna irin ligunan al'adar mutanen ƙasan shi yawa karka sa jallabiya ɗaya ka sake wa mutum an mu al'adar mu yi wando da dogon riga da ne irin shi ka yi mutane goma in mace ne kuma sai ka yi menene guda biyar saboda kayan da mace take sa a jiki sun fi namiji haka da ma alikafa ne naka bakwai ne namiji uku yawa za ka yi dogon jalbabi daga nan har ƙasa sannan kai dogon riga daga kafaɗanta har ƙasa a yi shimi a yi a menene a yi zani a yi riga a yi ɗan a yi hijabi kaga nata suna da yawa malam to wannan shine za ka yi misali shi misali na taɓa buga misali a shekarun da suka wuce mutum ne shi kaɗai ne da mota angon kullum ana zuwa a araka bayar a araka bayar a araka bayar mutumin kirki alhamdulillah yadda ake so yana kyautata ma kwaftansa amma duk wanda aka dawo da mota sai ka samu an fasa danjan baya an fasa ta gaba yau ka je ka sa ka mayar a ka je ka dawo wani ya karba ya fasa madubi ya karya nan sai ce billahi lazi ban sake bada mota na ba to ranar da dare sai aka buga maka wajen sha biyun dare ko karfe daya ka ce don Allah ga matan makwabcinka tana naƙuda jini na zubo mata maimako kan jariri ito haruna ya fara fitowa ko kafa rai a hannun Allah muna kun mota don girma Allah za mu yi roshin ɗinta asibiti jinin da ta zubar ma ya fi ƙarfi wata ƙila Allah karɓi rayuwanta ya kace ayya ai na rantse ka duba ne mazu Allah ya ce alherin ka bi rantsuwanka ko alherin ka ce ci uwarka rai biyu ne fa a ciki ita ne da ɗanta jariri annabi ta wannan shine ne fi alheri ka ba da motan a kai ta a ceci rai sai ka zo ka yi ka fara menene azuminka to irin shimɗin ne wannan to Allah ubangiji ya sa mu dace mutane an ba su aro su ma su ɗauka an ba su amana su kula da shi su da da shi su da da shi tsakan ko motan gwamnati ne an san ba kai kake gyara ba ba kake an aka baka amanan motan gwamnati kai ne direba ka ji tsoron Allah motan gwamnatin nan na al'umma in ka gurguza shi Allah zai tambaye ka gobe kiyama inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin sai kyautata abin da aka bashi inna ka tabal ihsana ala kulli shay'in Allah ya rubuta kyautata a bisa dukkan komai hatta motar da kake hawa in ba ka canja mata mai lokacin da kake bukata ka yi sabis ka sa filta ka sa mai ka duba taya ka gyara su Allah maɗaukacin sarki zai tambaye ka akan motan in kuma ka ki ita za ta rama ba kana hawa hanya ba za ta rama na'am azumin a rarrabe ne ba dole sai a jere ba wannan shine abin da ya samu a yau subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk